لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalubomu mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahman rahim masu raro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adam ne tare da ku a cikin wannan fitarwar ta ce zango na farko a wannan rana ta juma'a haji babbarana rana da fatan an tashi lafiya to abuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi daga nan kuma sai shirin nan na ko kun san wanda ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna ɗauke da shirin nan na afirka a yau kenan sannan kuma makarkare da mudoyin masu sauraro wato shirinku da fatan za ku kasance tare da mu domin jinya da wannan shirin zai gudana labarun duniya da farko ga kanunsu. Adadin shahidan Gaza ya haura dubu arba'in da Said Abdulmaliku ya ce tsakanin Biden da Trump bawan da isa ya hana su taimakon Gaza. vladimir putin ya ce babu tabbacin cewa kasashen turai ba za su yi amfani da makaman nukiliya ba to yanzu ga cikakkun labarun an bayyana cewa adadin shahidan gaza ya haura dubu arba'in da uku a daidai lokacin da yakin gaza yake cika kwanaki 398 da adadin falasinawa da suka yi shahada sanadiyar har-haren wato sojojin mamaya sun haura dubu arba'in da uku a jiya alhamis ma da wasu falasinawan da adadinsu ya kai talatin sun yi shahada a arewacin gaza sojojin mamaya sun killace yankin arewacin gaza tare da kai hare-hare da manyan bindigogi na tsawon kwanaki talatin da hudu. bugu da ƙari 'yan mamayar sun hana masu ayyukan agaji ɗauko gawakin shahidai daga ƙarƙashin baragudai a can yammacin kogin jordan kuwa ƙungiyar agaji ta red crescent ta sanar da cewa wani matashin ne guda ɗaya ya shahada yayin da wasu biyar kuma suka jikata bayan da sojojin mamaya suka kutsa cikin garin tul karam a sansanin jabaliya ma sojojin mamaya sun kai hare-hare da jiragen sama na yaƙi da hakan ya sanadiyar shahadar adadi mai yawa na falasinawa da ba a tantance wansu ba domin suna ƙarƙashin baragozin gidajen da suka faɗa a kansu dama dai sojojin Mamir sun killace yankin na arewacin gaza tare da hana shigar da abinci ko magani a cikinsa sannan kuma suna kai hare-hare a kan mutanen da suke yankin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana son korar duban mutanen da suke wannan yanki ne domin ta kafa yanki na tsaro sai dai har yanzu mafi yawancin falasɗinawa sun ƙi ficewa daga gidajen nasu saboda sun san cewa in sun fita ba za a basu su dawo ba ƙungiyar hezbollah ta labanan tana ci gaba da kai hare-hare a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamai masu linzami a wata sanarwa da ƙungiyar ta hezbollah ta labanan ta fitar a jiya alhamis ta bayyana cewa ta kai hari akan sansanin 'yan sharauri zauna na karibot a arewacin birnin haifa a matsayin taimakawa mutanen gaza da kuma kare ƙasar labanan bugu da ƙari ƙungiyar ta hezbollah ta kai wani harin da makamai masu linzami a kan sansanin bayar da horo na soja na iliakim wanda yake a kudancin birnin haifa wasu haran haren da ƙungiyar ta hezbollah ta kai a jiya sun hada a kan sansanin 'yan share zauna na hanita da kuma harmon da liman dakarun na hezbollah sun yi amfani da makamai masu linzami wajen kai hare-hare akan waɗannan sansanonin wani sansanin da shi ma ya fuskanci harin dakarun hezbollah shine na shomira da kuma sa'ir a arewacin nahariya har ila yau garuruwan safar da kiryar shimona sun fuskanci hare-hare da makamai masu linzami na dakarun gwagwarmayar hezbollah a yakin ƙasa kuwa dakaru na hezbollah sun kai hari a kan sojojin mamaya da suka yi ƙoƙarin kutsawa garin maruna ra'as tare da tilastawa waɗannan sojojin janyewa da komawa inda suka fito a garin yarun kuwa mayakan na hezbollah sun yi wa 'yan mamaya kwantan ɓauna tare da kashe da kuma jikata da dama daga cikinsu a kusa da yankin kan iyaka na bawa fatima a garin kafarakalla dakarun da hezbollah sun tilasta wa sojojin mamaya janyewa da komawa da baya sai da abdulmalik alhosi na kasar yaman ya ce tsakanin biden da trump ba wanda ya isa ya hana mu taimakon gaza shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman din wanda ya gabatar da jawabi a jiya alhamis ya bayyana cewa trump bai isa hana su ci gaba da taimakawa gaza ba kamar yadda biden bai isa ba hakanan kuma ya ce ba kuma shugabannin na amurka kaɗai ba babu wani mahaluki mai aikata laifi da zai kawar da yaman daga kan tafarkin da take kansa na taimakawa 'yan gwagwarmaya jagoran na kungiyar ansalula ya kuma yi kira ga al'ummar kasar da su fito kwansa da kwarkwata su a yau juma'a domin gudanar da jerin gwanon nuna goyon baya ga gwagwarmayar falasinawa da labanan sayyid abdulmalik alhusi ya kuma ishara da laifukan yakin da haramtacciyar kasar isra'ila take tafkawa a gaza na yi wa falasɗinawa kisan kare dangi da rusa duk wani abu da rayuwa take da bukatuwa da shi a wannan yankin bugu da ƙari jagoran na ƙungiyar ansarullah ya yi bayani a kan yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana shigar da kayan abinci cikin yankin gaza hakanan magani tare da tilastawa mutane yin hijira ta dole daga arewacin gaza sayyid abdulmalik alhusi ya kuma bayyana cewa saboda 'yan mamaya sun ci ƙasa a fagen daga sun koma amfani da siyasar jefa mutanen gaza cikin yunwa domin durƙusar da su su mi ƙauya sai dai a nan ma sun gajiya jagoran na ansarullah ya kuma yi bayani akan yadda duniya ta yi shiru tana kallon yadda 'yan mamaya suke ci gaba da aikata laifuka a gaza To masu sauraro kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye daga birnin Tehran. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce babu tabbacin cewa ƙasashen yamma ba za su yi amfani da makaman nukiliya ba. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin wanda ya gabatar da jawabi a jiya Alhamis ya bayyana cewa a halin yanzu sabon tsarin da zai tafiyar da duniya ana wato kan ganiyar gina shi shugaba putin ya kuma ƙara da cewa tsoron tsarin wato tsohon tsarin da ya tafiyar da duniya ya riga ya rushe kuma ƙarƙashin sabon tsari mai ɓangarori da yawa bai kamata wata al'umma ta zama an barta a baya ba shugaban ƙasar na rasha ya yi gargaɗi a kan cewa ba wato abu ne mai yiwuwa ƙasashen turai su yi amfani da makaman nukiliya domin sun saba cin bulus su aikata laifuka ba tare da sun fuskanci hukunci ba wani sashe na jawabin shugaban ƙasar ta rasha ya kunshi ta donald trump cin murnar cin zaɓe na shugabancin amurka sannan ya ƙada cewa rasha a shirye take ta yi aiki da duk wani shugaban al'umma da al'ummar amurkan ta zaɓa ila putin ya ce lokuta da dama ƙasarsa ta taka masu sama mai duniya birki kuma tana ci gaba da yin haka shugaban rashin ya kuma ce ba ƙasarsa ce ta fara amfani da ƙarfi ba amma kuma idan buƙatar amfani da ƙarfi ta taso to tabbas za ta yi ƙarshen labarun duniyar kenan. masu yanzu sai ku gyara zama domin jin shirye-shiryenmu na gaba da su ne ko kun san shirin afirka da kuma muryoyin masu saurari a sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 8 ga watan nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 6 ga watan jama'a ula na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 129 da suka gabata a ranar irin ta yau 8 ga watan nuwamban shekara ta 1895 wilhelm rotten wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar jamus ya gano hasken x-ray mai matuƙar amfani bayan haka an bai wa wilhelm renton kyautar nobel a shekara ta 1901 a lokacin da ke gudanar da bincikensa kamar yadda ya saba ya ga wani haske wanda bai saba ganin irinsa ba sai ya sanya masa suna x-ray wato hasken da ba a san shi ba hasken x-ray dai yana da matukar muhimmanci domin kuwa yana ratsa jiki mai taushi kamar da kuma yake bayyana abubuwa masu tauri da suke cikinsa don haka ana amfani da shi a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya domin ɗaukar hoton ɓangarorin jikin ɗan adam da kuma gano matsalolin da suke cikin jikin domin yin magani a kansu. ba saurare ko kun san cewa shekaru 368 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan nuwamban shekara ta 1656 aka haifi masanin falake edmund halley a kasar ingila ya halarci kwalejin sarauniya a jami'ar oxford kuma tun yana matashi ya je wani tsibiri a kudancin atlantic domin nazarin taurari na yankin kudancin duniya haley ya kuma yi nazari kan taurari na dogon lokaci kuma ya gano cewa taurari suna zagaye gungun su a cikin falaki don haka za a iya lissafa lokaci da kewayawarsu tare da akari da tazara da kuma lokacin da suke ɗauka wajen kewayen. ya zama farfesa a jami'ar oxford a shekara ta 1703 kuma a shekara ta 1720 aka shalanta shi a matsayin masanin falake a royal greenwich observatory inda ya ci gaba da yin nazari kan taurari har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekara ta 1742 masu wurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau babban malami ayatollah sheikh muhammad hussein kalbasi isfahani ya rasu yana da shekaru 92 a duniya bayan kammala karatunsa na share fage a garin isfahan ya tafi birnin najab na kasar iraki tun yana da shekaru 17 da haihuwa bayan ya kammala matakin share fage ya shiga karatu gadan-gadan a gaban manyan malamai na lokacin waɗanda suka hada da sayid abul hassan isfahani da aga zuhayuddin al-iraqi da kuma mirza ali aga shirazi da dai sauran malamai da suke birnin najaf na lokacin daga wannan lokaci ne ayatollah kalbasi ya koma isfahan bayan wani lokaci kuma ya sake komawa da zama a birnin najaf bayan shafi shekaru kimanin talatin a najaf din wannan babban malami ya nufi makarantar hausa ta birnin kom inda ya shiga koyarwa da ilimomi daban-daban na addinin musulunci musamman a bangaren ilimin fiqihu da usul ayatollah kalbasi yana da littafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a bangarori daban-daban a lokacin rayuwarsa daga cikin littafansa mafi shahara akwai fada'ilul ahlul bait da kuma sharhul babul hadi ashr da kuma littafin nan na kitabul gara'ib sai kuma littafin kisarul kalim masu wurare ko kun san cewa shekaru 752 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan jama'a ula na shekara ta 694 bayan hijira aka kashe giyaf al-khan a kasar iran kuma daga wanda lokacin ne sarakunan baidu khan suka fara mulki bayan da ardu khan dan uwan giyaso khan wanda shine mai mulki a yammacin asiya a lokacin ya warke daga wata rashin lafiya wadda ya yi a lokacin da yake sarki giyatu ya bada umarnin a saki dukkanin farsunoni ya raba dukkanin abin da yake cikin baitulmali ga tarkawa a lokacinsa waɗannan kyaututtuka wanda ya ta bayarwa na mali hakan ya sanya ƙasar ta yi fama da rashin kuɗi wanda ta shiga matsaloli masu tarin yawa na tattalin arziki wanda hakan ya sa mali na masarautar ya durƙushe. giyatu khan wanda ya san cewa sinawa suna amfani da kuɗin takarda ya kafa wurin buga wani nau'in kuɗi na takarda mai suna cawu makasudin buga wannan takarda dai shine don ya amfani da hakan wajen ƙara dawo da farin jininsa a tsakanin mutane da kuma mayar da zinari da azurfa a cikin baitulmali bayan ya karkatar da dukkanin abin da yake ciki ga mutane amma mutane sun ki karɓar wannan takardar kuɗi kuma halin gwamnatinsa ya shiga cikin matsaloli na tattalin arziki wanda ya haifar masa da tarin matsaloli da hargitsi na cikin gida tsakaninsa da mutane bayan wani ɗan lokaci a cikin shekara ta 694 miladiya magolawa suka yi masa tawaye suka kashe giyatu kuma suka naɗa ɗan uwansa baidu a matsayin sarki Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu, inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahotannin da suke zargin dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces ne. da hannu a kashe fararen hula a jihar aljazira da ke arewacin darfur na ƙasar sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. an harbe mutane goma sha uku a wani hari da ake dangantawa da kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa a jihar aljazira ta sudan a ranar lahadin da ta gabata yayin da kungiyar likitocin sudan ta zargi mayakan kungiyar da kashe mutane goma sha biyar a wani hari da suka kai a arewacin darfur a farkon wannan mako wata majiyar lafiya wacce ta gwammace wacce ta buƙaci a sake sunanta ta ce mutane goma sha uku ne suka mutu sakamakon harbe-harbe da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi kan fararen hula a garin hilaliya mai tazarar kilomita 70 daga arewacin birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira kamar yadda kamfanin dillancin labarai na faransa ya ruwaito a watan oktoban da ya gabata wannan ƙasa da ke ƙarƙashin ikon sojoji ta shaida kisan kiyashi kan mutane 124 tare da raba akalla wasu 120 da muhallinsu sakamakon hare-haren da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a cewar majalisar ɗinkin duniya ƙidayar da kamfanin dillancin labarai na faransa ya yi bisa majiyoyin lafiya da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ya nuna cewa akalla mutane 200 ne aka kashe a jihar aljazira a watan oktoban da ya gabata yayin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka ƙara kai hare-hare kan garin bayan ɗaya daga cikin shugabanninsu ya sauya sheƙa zuwa cikin tawagar sojojin ƙasar. kwamitocin ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya da suke goyon bayan rundunar sojin ƙasar sun watsa rahoton cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun ɗauki matakin killace wasu ƙauyuka biyu tare da kai musu hare-haren wuce gona da iri a makon jiya inda suka kashe mutane 124 tare da raunata wasu 200 na daban waɗannan hare-hare sun fuskanci tofin allatsi ne daga jami'ar kula da ayyukan jin ƙai ta majalisar ɗinkin duniya kilamentin salami wacce ta ce a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata ta yi matuƙar kaɗuwa da sake aukuwar irin wannan tauye haƙƙin bil'adama irin wanda suka gani a yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan a bara kamar hare-haren da aka kai na cin zarafin mata da kuma jama'a masu yawa tare da aiwatar da kashe-kashe da aka yi a jihar aljazira a nata ɓangaren babbar daraktar asusun kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef catherine russell ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar sun samu munanan rahotanni na laifukan fyaɗe da cin zarafin mata baya ga tsare ƙananan yara ƙungiyar likitocin sudan ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar a farkon wannan mako cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kashe mutane goma sha biyar tare da raunata wasu biyar na daban a yankin burdik da ke jihar darfur ta arewa kamar yadda ƙungiyar ta zargi dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da yin awon gaba da magunguna da kayayyakin jinya da na'urorin samar da wutar lantarki daga asibitin altandab da ke jihar aljazira a tsakiyar kasar sudan gwamnan yankin darfur mini arko manawi ya wallafa a shafinsa na yanar gizo a dandalin x cewa dakarun kai daukin gaggawa sun kona ƙauyuka da suke arewacin yankin darfur ya kara da cewa waɗannan laifuka ne da aka ware da sunan share jama'a daga kan doron ƙasa akan bambancin ƙabilanci kwamitin gaggawa na kwamitocin 'yan gwagwarmaya a birnin alfashir sun buga wasu jerin sunayen mutane waɗanda suka ce su ne aka aiwatar da kisan gilla kansu akan tubalin ƙabilanci da waɗanda aka jikkata a yankin burdik da ƙauyukan da suke makwabtaka da shi a arewacin birnin kutum a arewacin yankin darfur a tsakiyar sudan kuwa shaidun gani, da ido sun shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun kashe mutane goma sha tara a ƙauyen wad al said kuma wata tsohuwa ta mutu sakamakon wahalar gudun hijira da ta yi da kafa yayin da sauran mutanen ƙauyen aka tarwatsa su zuwa matsugunan 'yan gudun hijira a garuruwan new halifa da ke gabashin sudan da shandi da ke arewaci yaƙi ya kunno kai ne a sudan a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 tsakanin sojojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar riƙon ƙwarya general abdul fatah al-burhan da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakin shugaban majalisar riƙon ƙwaryar muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati yakin da ya yi sanadiyar mutuwar dubun dubatar mutane tare da raba wasu sama da miliyan goma da muhallinsu kuma ya haddasa ɗaya daga cikin mafi munin rikicin jin ƙai a tarihin zamani a cewar majalisar ɗinkin duniya bisa la'akari da zargin da ake yi wa ɓangarorin biyu na rikicin na aikata laifin yaƙi na aikata laifukan yaƙi musamman ta hanyar kaiwa fararen hula da hana agajin jin ƙai isa gare su. wasu majiyoyin cikin gida da kuma shahidun gani da ido a jihar darfur ta arewa da ke yammacin sudan sun shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun ƙona ƙauyuka kusan 45 a cikin makonni biyu da suka gabata ciki har da ƙauyuka hudu da aka ƙona a 'yan kwanakin nan lamarin da ya sa kimanin mutane dubu ashirin suka tsere daga muhallinsu zuwa makwabciyar ƙasar chadi. sama da shekara guda kenan waɗannan dakaru na ƙungiyar rapid support forces suke ta artabu da sojojin sudan kuma a ranar 14 ga watan oktoban da ya gabata suka fara kai hare-haren ramuwar gayya kan yankunan kabilan yankunan kabilar zagawa ta afirka da ke jihar darfur ta arewa suna masu ikirarin cewa 'yan kabilar na goyon bayan rundunar haɗin gwiwa waɗanda haɗakar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ne da ke yaƙi tare da sojojin sudan don neman murƙushe dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa adam maza ɗan majalisar shawarar kabilar zagawa ya shaidawa gidan talabijin na aljazira net cewa sama da mutane dubu ashirin ne suka tsere daga yankunan arewa maso gabashin karamar hukumar kutum a jihar zuwa yankunan tine ambro da karnui da suke kan iyaka da yankin kasar chadi ya kara da bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kona ƙauyuka 45 gaba daya wanda na ƙarshe a cikin 'yan kwanakin nan kuma mazaunansu sun yi gudun hijira a cikin mawuyacin hali na jin ƙai wuraren da aka ƙona gaba ɗaya a cewar maza su ne baridak anka amre basim bashim halab bir maza bakar matta abu ashawa gayo jiye da sauransu hakanan ya bayar da rahoton cewa mutanen da suka rasa matsugunansu na rayuwa suna cikin mawuyacin hali sakamakon rashin samun cikakken kayan agaji saboda dakarun kai ɗaukin gaggawa tare da mayakan sa kai masu goya musu baya sun sace dabbobi amfanin gona da ƙona kasuwanni da kuma gaba ɗayan muhallinsu maza ya yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatin tsakiya da su kai kayan abinci ga 'yan gudun hijira da suka tarwatse a cikin kwari da dazuzzukan yankunan ambro da kurnai a ra'ayinsa abin da yankunan zagawa ke gani shine kisan kare dangi da neman share ƙabilu daga kan doron ƙasa ƙarƙashin kisan ƙabilanci a farkon watan oktoban da ya gabata an gwabza kazamin faɗa tsakanin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da rundunar haɗin gwiwa na gamayyar ƙawancen soji da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta birnin juba a shekara ta 2020 a manyan yankuna na ƙaramar hukumar kutum mai tazarar kilomita 165 daga arewa maso yammacin birnin alfashir kuma waɗannan faɗace-faɗace na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin dakarun biyu tun a watan mayun da ya gabata a babban birnin lardin darfur mai tarihi shi kuwa hassan adam wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da ke zaune a yankin wadi bashim da ke yankin kotun. ya shaidawa gidan talabijin na aljazeera net cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces bayan gaza kwace iko da birnin alfashir sun fara shirya kamfen na ramuwar gayya a yankunan da suka ce suna wakiltar kwamitocin mayaka ne da suke tallafawa sojojin gwamnatin sudan a yakin da suke yi da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces adam ya bayyana cewa wannan azuma ta dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ta wa mazauna yankunan da ke yankin arewa maso gabashin karamar hukumar kutum kauracewa daga gidajensu inda ya zargi 'yan kungiyar ta rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da aikata laifukan cin zarafi da suka hada da kisan gilla da fyaɗe ga mata da kuma gudanar da wani gagarumin kame da ya addabi matasa adam ya kuma kara da cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa sun kona ƙauyen donki da ke ashim da wasu ƙauyuka sama da arba'in inda suka kashe maza da matasa tare da wawushe dukiyoyin jama'a a kasuwanni da kuma dabbobinsu ya ƙara da cewa mayakan ƙungiyar ta rapid support forces sun kuma lalata rijiyoyin ruwa tare da lalata cibiyoyin kiwon lafiya ta hanyar cinna musu wuta har ila yau mayakan ƙungiyar ta rapid support forces sun kama wasu matasa da dama tare da tilasta wa iyalansu biyan kudaden fansa kafin a sako su don haka hassan adam ya buƙaci ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da su buɗe bincike kan abubuwan da ke faruwa a ƙauyukan arewacin darfur ya kuma ce abin da waɗannan mayaƙa suke yi shine kisan ƙare dangi kan 'yan ƙabilar zagawa bisa zarginsu da goyon bayan rundunar haɗin gwiwa da suke tare da sojojin ƙasar. a gefe guda kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta zargi kungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa da ƙaddamar da hare-haren ramuwar gayya a jihar aljazira da ke kudancin birnin hartum fadar mulkin ƙasar sudan lamarin da ya haifar da cin zarafi na kisan kiyashi da sace-sacen dukiyoyi da cin zarafin mata. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sake dawowa a shugabancin Amurka a matsayin shugaba na 47 Trump ya dai ɗauke abokiyar hamayarsa Kamala Harris a zaben na ranar Talata wanda ake ganin zai sauya al'amura da dama a duniya. To wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu wannan gidan rediyo mai albarka na muryar Iran muryar jamhuriyar musulunci ta Iran to ina muku barka da wannan lokaci gaskiya ni ba bako bane wajen sauraron ku kuma ba bako bane wajen auno da magana kuma ba bako bane wajen duk abin da ake gani ni ake dama amma na daɗe ban yi tsokaci ba game da abubuwan rayuwa da suke tafiya sai yau da na ga dama ta kan kama akan wannan zaɓe na amerika wanda aka gudanar donald trump ya samu gagarumin kuma in ce ya samu rinjaye ta ba wani gagarumin rinjaye ba ne ba don bai fice da <clears throat> ɗaya ne ya fice ta ba to koma da nawa ne wato a tambayar kudi abin da ake so amsa shi ne me zai canja babu abin da zai canja alkufur ha kufur millatin wahida kafirci duka miliya ɗaya ne kuma kamar yadda dan da ya gabata yake cewa su suna ƙaunar junansu dama ai ba wani tsakanin kafiri da kafiri suna da wannan alaka in ta amana dan wuta baya son dan aljanna haka suke lokacin da bana man cewa shi yaya babba wato obama da ya karbi mulki mu da muke afirka muna ta tunanin cewa ai za a canja ai za a yi mai ai za a yi mai haka muka yi ta tunani cewa za a samu canji saboda yan bala'o'i ƙanana ƙanana namu na afirka ya samu baka fata kuma bayan haka musuluncin nan muna tsammanin shi ma musulmi ne muna mai kyakkyawan zato sai ga shi abubuwan da ya tafka a afirka ba afirka ba duniya ma wato in taimako ne na musulunci bai taimaka wa musulunci da ko da ɗani ɗaya ba na masallaci ba abin da ya taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da warhaka kuna tare da dan uwa sha'ibu haruna garas kenan ma da rumfa jihar maradi muna godiya da kuka ba mu damar bayyana wannan ra'ayoyi to to mu abin da za mu cewa kan wannan zaɓe na amurka mu musulmi kuma a yanda amerika take taimaka ma ƙasashe wato waɗanda suke 'yan ta'adda dukkan wajashi da trump din da kamala harris din dukkansu dukkan wajen shi don kowane ya bayyana ra'ayin shi duk ba mai goyon musulunci musamman ma jamhuriyar musulunci ta iran saboda haka banga wani abu da za a cewa wai za su iya sauya duniya musulmi ne ma da suka kasance yanzu tunaninsu bai ɗabbaƙo a kan alƙur'ani ba har ma mutum yake ganin akwai wani abu ko wani ra'ayi wanda zai bada a kan ita amerika ko akwai wani shi gaba da za ta kawo ma duniya ballantana ma har ta canza duniya a gani to sai muka ɗauka ƙasashen musulmi ma suka ɗauka cewa har suna ma koyi da ita ƙasar amerika alhali duk rikice-rikice da hana ƙasashen musulmi zama lafiya duk ita ce saboda haka kowa ya gane ita amerika duk wani shugaban da aka zaba to sai ka ga kaman wancan din ne ya sauka duk ra'ayinsu ɗaya ne duk ra'ayinsu ɗaya ne illa abin ra'ayinsu in ka ji ma ya ɗan bambanta ya bambanta to kawai sai da wata manufa ce kawai amma da ya hau za ga kaman kaman wanda ya sauka ne a gani illa sai dai wani ya hau don ya ruguje ƙasai Assalamu alaikum sashen Hausa BOHED Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamina Agwar Maji daga garamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan nasara da tsohon shugaban kasar Amurka ya yi a wannan zaɓe eh, na ranar talata da aka gudanar ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa dai su amurkawa dama sun san yanayin mulkinsa kuma ya yi sun gani don haka kin zaɓar kamala harris ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba fatan mu dai kawai shine allah ya sa wannan zaɓe da aka yi masa ya zama alkhairi ga al'ummar ƙasar amurka da kuma sauran ƙasashenmu na afirka baki ɗaya na gode Head, tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwar maji daga Garmar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin na Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Jatkori a kalamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Dangance da morin da kuka sa na wannan makon akan zaɓen da aka yi a ƙasan Amerika wanda aka bayyana cewa eh, tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ne ya samu lashe zaɓe. To mu muna ganin Amerika duka kowane shugaban ƙasa ya hau Eh, duka kanwar ja ce mu dai fatan da muke yi wa wannan shugaban ƙasa ya zama ba mai yaƙe-yaƙe ba ne ba mai yawan yaƙe-yaƙe ba ne muna fatan allah ya tsire mu daga sharrin turawa ya kare mu ya kare musulmai baki daya allah kuma ya kawo mana ci gaba a cikin musulunci baki daya kuma anda ya zaunar da mu lafiya amma dai shugaban kasan amerika dukkan su guda ne duk ra'ayin su guda ne akan musulmi ko akan kasashen mu na afirka na gode radio tehran gidan rediyon <clears throat> jamhuriyar musulunci na iran wanda ke birnin tehran sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar naija memba amurin matasan afirka reshen jihar naija Godiyanmu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran musamman bambam jagora hassan barka hakikanin gaskiya mun ji daɗi bisa ga ainihin zaben da donald trump ya ci saboda muna tunanin insha Allah in Allah ya yadda zai zama tosila na ƙarshen amerika da sauran ƙasashen yammacin duniya masu zaluntar musulman duniya da ainihin ƙananun ƙasashe na afirka da sauran sassan duniya saboda haka muna fatan hakan ta tabbata saboda donald trump wai hude ne kuma maƙiyi musulunci ne da musulman duniya da kuma ƙasa ƙananun ƙasashe na duniya to muna fatan ubangiji allah ya sa ya zamanto sila na ƙarshen amerika da dukkan wata ƙasa mai cin zalin ƙasashen duniya baki ɗaya ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a cikin jihar neja gode mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidajen jamhuriyar musulunci ta iran masha allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon irin mai albarka da fatan kuna lafiya da fatan Allah ya kara taimaka ku bisa wannan aiki. To bisa wannan zaɓe na Amurka, eh mu dai kullum abin da muke so musulmi su yi kafa kafa da kafara nan ne malam saboda ci alkufur milatun wahida. Kafirai duk inda suke gaba ɗaya eh, ra'ayinsu iri ɗaya ne. Amerika malam tsarin ta komawa zai hau komawa malam to bayan musulunci adalci komawa ne ne idan haka kada wani ɗaya daga cikin musulmi ya yi murna cewa Trump ya hau zai kawo wani sauƙin a yaƙe a duniya babu babu maƙiyan addini ne shi ma kowa ya kafa kafa da shi eh, a dai a bi a hankali Allah kuma ya yi mana maganin dukkan makiya Allah tsare mana addinin mu ya tsare mana mutuncin mu da layukan mu da lahiyar mu albarka annabi da alqur'ani assalamu alaikum wa rahmatullah to masu saurare kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba gare ka Assalamu alaikum sashen Hausa Radio ran raje Musulunci muna godiya da kuka ba mu dama muna tsoho albarkacin bakin mu. Suna na Murtala Magini wanda nake dangon jihar Maradin na Horin Nijar. Eh, lokacin da zane a kan man du'i wannan wanda aka aza. Lalle zaɓe duk dai zaɓe ne da ita kamar har da shi wanda ya ci zaɓen yanzu duk dai su guda ne duk dai turawa ne su guda amma abin da muke fata Allah mu sa taro hankalin shi wannan yaƙi da ake yi na isra'ila zirin gaza a kawo ƙarshen shi ba zai bar taimaka musu idan shi ba a cikin masu taimaka musu suna wannan yaƙi yaƙi a samu matsayi da wannan yaƙi wanda yake na isra'ila da sauran ƙasashe baki daya hakan da muka dai kenan wanda muka dai wajen allah kenan amma turawa gaskiya yaƙi da su guda ce ba dai su san wani ban in kashe wajen ƙasa abinda ya kawo su sai neman arzikin ƙasa kurum ba baransa da wani haƙƙin ɗan adam a tsarce wurin menene wani abu na haka ne a inda ka da suka amince musu to suna saka sai abin da suka ga dama kwashi arziki iya arziki wanda suke so ba ka an maka wani abu ka kawai kana ganin kai ka samu ne to haka ne wannan zaɓe da Allah miji dai mun za a yi inji alkhairi Allah miji sa wannan yaƙi-yaƙi zan wannan zaɓen shine shine shine sanadiyar da shi Allah ubangiji ka taimake musulmi da musulunci Allah kada kafirai da kafirci a radio hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bisa kan zaɓe da aka yi gaskiya zaben nan mu da ma da ma san eh, haka za ta faru ya yasa amurkawa ba su akwai wuya kaga sun ɗauki mace sun sa shugaba ta yi jagorantar amurka gaba daya wannan ni na san da amma bai yiwuwa kuma musamman mace ce kuma baka fata bai yiwuwa ni fata da zan yi allah sa alkawalin da ya ɗauka ma 'yan amurka ya cika su dama kan san amurka dai ya ce zai kori baki dama ba wanda baka shiga cikin ka'ida ba iyo gida ka koma gida eh Allah gara sa musulunci ya jayi kafirci sunana muhammadu dan bari bari shugaban na fada maza na ganya mai nija assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwa masu sauraron wannan gidan radio mai albarka muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku gaisuwa da kuma fatan alkhairi ne sunana dr muhammadu isa dan nijar mai kuma fashin baki akan abin da danganci gabas ta tsakiya to abin da za mu cewa kan zaben nan na amurka lalle mun sani ra'ayin mutanen amurka da kuma manufofinsu mutane na waɗanda dama babban gurinsu shine ya za su yi su tarwake ƙasashen musulmi ya za su yi su hana wasu ƙasashe ci gaba shine babban siyasarsu amma mu fatanmu waɗannan yaƙe-yaƙe da ake yi musamman wannan yaƙi kisan gilla da ake ma mutane a gabas ta tsakiya da eh, zamanin donald trump a samu a tsaida shi da wancan yaƙi na ukraine saboda su suke finin son waɗannan yaƙe-yaƙe duka su suke ba da makamai dare da rana su ba da kuɗi su ba da shawara su ba da eh, bayanan sirri musamman dai abubuwa da an kai ƙarshe-ƙarshen mulkin biden na kisan manya-manyan mutane waɗanda suke tsarawa eh, tsari na musamman ai shekara ko shekaru ana bin wani babba jagora na wani addini ko wata ƙungiya a tai a isko shi a kashe shi tunda shi ma wannan da an kace ya ci zaɓe har sau biyu suna shirya cewa a kashe shi duk da akwai wanda sun ka danganta cewa ko jamhuriyar musulunci ta iran ce saboda menene su tunda ba sa son iran ba sa son rasha ba sa son china ko iska ya yi ɓanna sai sun laƙa cikin ukun guda saboda in ba sa son mutum babban siyasa su dama shine ya za su su ɓata sunan mutum a duniya Salamu alaikum wa rahmatullahi barkatuhu radio tehran radio musulunci ina muku barka da warhaka ina son kuna tare da malam iliya hamidin mutunan kogurce buza ina son yi tsokaci bisa ga ga muhawara da kuka aje ta zaɓe na na amerika da wanda ya tahi da wanda zai hawa duka ɗai makahi sun yi dare babu wani na kwarai ga iccen kabari mu amerika tsakaninmu da su sai addu'a duk ɗai in kuna tunani wanga yaƙe-yaƙe da aka yi na musulunci wanda za a kora daga bisa kujerar nan na suka yi su in ba ce ba daga wancan masallaci na musulmi wanda muka gubon gaba da shi na kudus shine ya mai da kafitalkin yahudawa a kudus duk ɗaya makahi sun yi dare babu kuɗe na kwarai ga iccen kabari kuna tare da iliya hamidin mutunan kuburce cabuza hassan barka mu lafiya ba a gadaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon yahoriyar musulunci da ke iran da farko suna ma malam kabiru da ke mara maraɗin gulbisa da makarantar malam abba jamhuriyar niger to eh wanga da ya sake cin shugaban ƙasa to da mutanen amurka da na afirka kowa ya shirya da kuma waɗanda za a amsa mulki ga hannunsu ni na san akwai mai da martani akwai ramuwar gayya kuma ni dama na san ra'ayi na Amurkawa. ko yanka sai na san ni a ra'ayina na san mace yanzu lokacin ta bai yi ba ta mulki amurka ni na san akwai wahala ko ma menene inda ma shi donald trump da da wani ne ma suka yi takara to ina ganin yana iya juyar da shi saboda abubuwan da ya yi amma yanzu amerika da kuke ganin su da mazan su da matan su lokaci bai yi ba gare su na me nan mace ta mulke su ba su yarda ba amma kun gana mu afirka sai su su azaba su ce sai an zaɓi gwamna ko an zaɓi wacece amma ni dama ni ra'ayina na san akwai wahala duk abin da ya yi da bakan magana da da abin da ya to jama'a kuma sun gani na kasa ni na san mulki na san dama akwai wahala su ba wannan mace na san wahala ke akwai saboda haka dukkan wajja ce sai dai dai dai ra'ayi na san ce Allah raka taki gona can eh babu ruwan mu ra'ayi ne kuka tambaye mu ba abin da zai karu da mu nan ba abin da zai karu da mu ko ita ta ci ko shi ya ci Allah raka taki gona ne magana malam kabiru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio radiyo tahirar radiyon BOH radiyon musulunci kuna magana da halilu musa maraɗi a da ɗan tsoho da farko dai muna godiya da kuka ba mu damar bayyana ra'ayoyinmu a kan wannan zaɓe da aka yi na america wanda donald trump ya kada kamala harris da farko dai abin da za ni cewa su duka turawa ne kuma su duka kafurai ne ni dai a ra'ayina ba abin da zai kansa haɗa yake sashen sai yana son sashi duk mutum ya daina tunanin cewa wai wannan in ya hau zai canza wannan wannan in ya hau zai canza kaza ba abin da zai canza mu 'yan afirka mu ne wanda in wanga shugaban ya hau yana da wancan yana kin wancan bare in ya hau abin da za ya ruguza wancan a ce wancan ya kasa ko kuma a galahin wancan ko kuma a ga tauyewa wancan kullum san yake an kasawa wancan mu yan afirka mu muke wannan abin amma amurka ko kuma kasashen turawa ba abin da zai canza yadda dai kuke tunani kamar yadda ju biden ke yi haka ita kamala harris ne za ta yi shi ma haka za yi ba abin da zai canza ku daina wani tunanin wai abu su abubuwa za su canza ba abin da za ya canza Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana miji Muhammadu wanda aka yi sayan da suna miji soja mai adidi ta sahu a nan da magaram kofar likita dutse ma'ajin kuɗi a kungiyar masu kira da sauran rediyo ta Afirka rashin jihar Zandar. Mai ra'ayina game da zaben Amurka da aka yi wato eh, shi mai daki shi sanin da yake mishi ruwa kenan tun daga kasar shi sun mutu kwanse da kwarkwata sun zaɓe shi shi suke ganin zai zama alheri a gare su saboda dama ya taɓa yin mulki sun gani ba wani sabon hawan mulki ba ne kenan sun san shi sun sanya aiki kuma duba da cewar dama bisa barin mace ta zama shugaban kasa a nan amurka kenan dama wanda abu mu bai zo mana da mamaki ba sai dai mu ce mu a bangaren mu mu dan afirka ko hausawa ko musulmi ai allah zaba mana abin da ya fi alheri a gare mu cewar da shi dama ai arne arne ne idan arne inda zai ce dama yana son ka to ƙarya ne yake maka kenan mu dai Allah ya tilasta shi ya adalci da ƙasar shi da ma duniya baki daya. Na gode Radio suna na Amuji Muhammadu wanda aka san da suna Amuji Soja mai adai da tasahu a nan da magaram ƙofar likita dutse. Ma'ajin kuɗi a ƙungiyar masu gida da sauran rediyo ta Afirka rashin jihar Zandar a tashi lafiya. To masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas nan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية خمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו עד 7 ו לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 ו לשעה 4 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 15,445 شلوشا أسار هلف